bayanai da kotu ta ji daga bakin lauyoyi da sakundin shari'a na penal court an samu kai a na jiha musu da laifin ɗaukar doka a hannu inda ka yanke ma hukunci ka yanke wa kanka hukunci da kanka ka kashe wani mutum mai suna tanko a sanadiyar haka kotu ya sauke wannan nauyi wani ba haka ba wannan yariyar ai a wurin ta kace da ni take ko to madalla to don Allah abin da za a yi idan har dai an samu wanda na kirki ne na garin mutumin da take so yana santa to Allah aure da ita na bar ta amana a wajen ba maganar batun ta ƙara wanda kun ta hayaniya da sauransu yin da su samu ne zan roƙe ka bar komai lokacin da aka yi sallah ko kuma ana tafi ka a yi mana addu'a ubangiji Allah ya sa a cikin wato ladi da kotun nan ta yanke hukuncin da ta dama akan wannan shari'a da Allah ya san iyaka ta asabi zai yi Hamisu Hamisu ya cuci rayuwata ya mai da ni ruwan karfi da yaji to da insha Allah a wulakance zai mutu ƙara maka ne. Sai ina na Allah ya

yanzu idan ki ki cin abincin da zaki sa kanki cuta a banza abin da kuma ke tunanin wani daban ki zo ki sa kanki wallahi ko kai ka gaya mata ta ji kullum aikin ta kuka to ni ba abin da zan iya ci asiri da shi na ko a bisa goyon bayan da ku bayan da kulawa amma wai san shi da ci abinci ko kuma in gina wani tunani ba zai ba da na san halin da mahaifina ke ciki ba a ba sakina duk ba abin da ke gaba ya samu bawa shi daga ubangiji ne ki dinga roƙon Allah kina labulbuli kina gaya wa ubangiji Allah zai yaye miki dukkan damuwar da ke gare ni kin ji dan Allah ki dinga addu'a Thank you. kamar yadda kuka sani a wasu jihohin arewa sun kaddamar da shari'ar musulunci a nan wanda yanzu ma a shirin sanin kanku ne mun zauna da ku nan mun duba abubuwan da ke ciki mun aika majalisa daga majalisa suka ɗauka suka kai gwamna wanda ya duba ya sa hannu ta zama duka, wanda a yanzu a shirye muke insha Allahu nan ba da daɗewa ba mu ma za mu fara shari'a musulunci ina mai tabbatar muku da cewa Desdi ta gaya muku ko? Desdi, thank you honorable. Duk dai kun ji abin da ah, Attorney General ta faɗa. Ba wani abu bane sabu. Don duk mun zauna da ku akan wannan magana. Saboda haka ga kundin a musulunci ne. Duk an ba kowa a hannunsa. Saboda haka yanzu inda mai tambaya sai a yi mata saboda za su je mitin ne government house ah, honorable menene matsayin cases din da ake na baya kafin zuwan wannan shari'a a wannan jiha dpp ah, thank you ah, na ji daɗin wannan tambaya taka da kai daman kuma jibi za mu zauna mitin akan wa'annan cases din the ITA Honorable Commissioner, the SG, the Commissioner of Police, the Grand Kadi, the shi kuma Chief Judge. In Allah ya kai jibi za mu zauna mu tattauna akan wa'annan cases din. So ina fatan I'm clear with you. Very clear. All right. Thank you very much. Ba, mu ne tambaya? ku ne abin da yake damuna wallahi haka kawai Allah ya dan samu sa sakina na zuciya za abin da ya ya baki eh. ka san an ce idan ka ga kare na tuntun takalmi ɗauka ba mu sani ba haka Allah yake jarabar bawansa kawai sai ka ji Allah ya sa ma san mutum ni kawai shi sa Allah ubangiji ya sa mun san yarinya wallahi kuma wani kun Allah ni ba ruwa na da wani halin da ta shiga wannan ba wani abu bane rayuwa ce kin gane to amma me shawarar ki shawara ta kike eh gaskiya ni hakan babban jihadi Allah bar ta amina amma insana za ki sha sallama ganin kisa tudu esin lugwai gwai lugwai bala jarumi esin lugwai gwai gwai Yodan gona ba shi can magiya farin musuru da layi kamar ɗan giya da ƙashashe wannan yaran ne ita za ta maka ɗafa ta zo ita ta ba da shaida wai umi wai wai kuwa ana ke daɗe ba ta da lafiya Kana fa gidan mahaukata ba za ka yi da za ka yi ba ka ga wani alhali sai dai a kawo ta ran ke daɗe kina ganin ba matsala ba wata matsala shikenan shikenan thank you very much ka sa kanka ƙwarin gwiwa a to da ita insha Allah ai wato ni lafi ba shiga da wani ai shari'a musulunci ita ce ta komai sauki a wannan zamanin wallahi shari'a musulunci ta komai sauki ga shi kenan sai ɗaurin rai da rai hauni kuwa tuni da fille masa jijiyoyin wuya to alhamdulillah kin ga kenan wato burin zai cika kenan kwarai kuwa Allah ka zamanta Allah bai wancin nan ko da bai zo ki aika yanzu da Allah da annabi tafi da kayan mulkin nan to insha Allah zan tura to sai da eh, eh. kai kai kai kai kai kai kai malam hamisu ko me ka sani a game da rayuwar malam hamisu na san rayuwar malam hamisu rayuwa ce ta alheri malam hamisu kuma mutumin kirki da shi ya eh, Allah ya ladabi domin yana taimaka mana da yin shi na gode malam sani an gani kamar yadda ka san abin da ya faru akan yar malam hamisu wato ummi a matsayinka na makotin malam hamisu da tanko wannan abin ya taɓa faruwa akan yar wata a wannan unguwar ko ku a'a akan yar malam hamisu kawai ya taɓa faruwa eh, ya taɓa faruwa akan yar malam jibril irin haka ta taɓa faruwa a gare ta amma mutanen unguwa suka haɗu aka ba da magana magana ta wuce ba wani bayan haka ta taɓa faruwa kan yar malam gwaredo irin wannan ta taɓa faruwa a gare ta hmm? amma har an je kotu amma saboda rashin cikakkiyar shaida kotu ta yi watsi da wannan kara na gode malam na gode da kai Ah, yanzu a ce da kake gabatarwa ka ce malam tanko ya taɓa yi wa yara uku fiye ko na farko akwai gidan malam gwalere da gidan malam jibir, sannan kuma da gidan shi malam hamis ko haka ne ko to ka ce kotu ta kuru wannan karar gidan malam ne da ya kai kotu to ba ka tunanin shi malam jamin hakan ya guda shi ma ya sa ya kasa kai wannan ƙarar kotu to ni ba zan iya ce maka komai ba domin ni daga ciki ban fahimci komai ba amma wannan dai kamar yadda na gaya maka bayanin nan haka yake na gode na gode har ga mutum mana ina so a bani dama don na sallama malam sani na shigo da wata shaidar ta amma ah, sakina hamsu malam sani ka iya na gode kafin mahaifin ke tsinci kansa a cikin wannan hali wace irin tarbiyya ya ba ku eh ba abin da za mu ci na mahaifin da ke zai hakika ya ba mu cikakkiyar tarbiyya domin ya ba mu mu na 'ya'ya a wajensa ya sa mu a makaranta yana ba mu ci yana ba mu sha yana mana sutura yanzu haka ni da ummi mun sauke haka zalika kuma na kusa gama karatu na malama zakina bayan mahaifinki ya tsinci kansa a cikin wannan halin rayuwarki ta canja rayuwar gidanku ta canja wani hali kika tsinci kanki eh, to tun da dai mahaifina shiga cikin wannan halin ai ta kasance aka kore shi daga wajen aiki ita kuma mahaifiyata ta rasa ranta ummi kuma ta samu wannan lalurar da haka ba mai kula da mu ba tarbiyya gidanmu ba abu nan kai ta kai ta kawo na daina zuwa makaranta saboda rashin kuɗin makaranta inda na ga dama in tafi da abin da na ga dama yi. wato kina so ki ce min mahaifinku kamar yadda ya ba ku tarbiyya ya ba ku ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyi da iyaye su ba da tarbiyya kenan kamar yadda annabi yake cewa a cikin wani hadisi ku ladabtar da 'ya'yanku a abubuwa guda uku na farko son annabinku na biyu son ahalin gidansa na uku karatun alkur'ani shine kamar yadda malam hamisu ya musu tarbiyya daga ƙarshe kuma duk ya sanar da su karatun alkur'ani wanda ta sanadiyar abin da tanko ya aiwatar a gidan malam hamisu ta jawo rayuwar gidan malam hamisu ta lalace tarbiyyar da malam hamisu ya ba wa 'ya'yansa ta musulunci duk tanko ya riga ya gama da su ala gafarta malam na gode ina so a bani dama don na sallami sakina shigo da wata shida ina so a kira mun dokta dokta ayuba dokta Allah da a kai kimanin shekara shekaru nawa a wannan bangaren naka a wannan aiki da kake yi zai kai kimanin shekara a a matsayinka na wanda ya shekara biyar a wannan aiki wace lalura ce ka fuskanta tana damun malam musu sakamakon abin da na fahimta da shi game da malam hamisu an kawo mana shi da safe cike da muka yi na na'ura kuma 'yan kwatance-kwatance da muke irin na yanayin aikinmu ya samu malam hamisu ya samu ah, rashin lafiya na ciwon hauka ah, ya samu rashin lafiya da ciwon hauka. kana tunanin wani abu ne ya jawo wannan hauka da ta yiwuwa ka san akwai wanda zaka ga haukan shi yake jawo kansa wani kuma wani abu ne yake samun sa shaye-shaye ne ko a wani abu ne ya same shi a haukan ya same shi ka san shi yanayin hauka iri-iri akwai sanadin hauka da zai fada ma wani ta dalilin hatsarin mota akwai wanda zai iya auka ma wata ta dalilin haihuwa akwai wanda kuma damuwa ta kan zo ta fada mashi har ya samu tafin hankali da ayuba gafar gafarta mana ka yi magana akan damuwa damuwa wace iri ta bakin ciki ko ko a ta tunani damuwa ta bakin ciki da yake tattare da shi kuma sau da yawa mahaukata suka yi hauka kuma su manta abin da ya faru a baya ko aka ne? wasu ma za ka ga suna yawo tsirara sun manta da cewa rufe al'aura wani abu ne haka ne ko? hakika to amma cikin abin mamaki haukan alhaji hamisu ko in malam hamisu bai sa ya manta da abin da ya faru shekara ɗaya baya ba har yasa ya je ya sallama da mutum kofar gidansa ya fito ya samu sauka ya ya shi to ya al'amarin na kai hakika akan samu haka shi wanda aka ce mahaukaci ko kuma mai hauka yakan samu sauki bisa ga magunguna da kuma kulawa da shi amma a duk lokacin da ya haɗu da wannan sanadi na hauka da ya faru da shi wannan abu yakan zama mai kaman fama ciwo dokta Allah gafarta mana kana so ka ce mun abin da Hamis da aikata ya yi daidai a yanayin da yake ciki shi yana ganin ya yi daidai saboda a duk lokacin da mahaukaci yake al'amuran shi shi yana ganin kamar daidai yake da kowa Uh, kamar yadda dr ayuba ya zo gaban kotu alabata nasara yi wannan cikakken bayani to tabbas ba shari'a da adalci wacce allah ya ga tafi dacewa da mu 'yan adam ya saukar mana ba a shari'a da mutane suka ɗau biro ma ala ta malam suka rubuta ba su dora doka a kan mutumin da hauka ya same shi ba balantana Allah subhanahu wa ta'ala da kansa kamar yadda Allah yake faɗa a cikin wani hadisin ya ce ni na halittu na zalunci amma na ya shi a tsakaninku abin haramtawa ala tabalamu kada ku zalunci saboda haka ina tabbatar da cewa kotun addinin musulunci ta ce mai adalci ko sannan rashin ta ne yasa waɗansu suke ɗaukan doka ko in ce hukunci a hannu ana za su ba za a iya sallama da tsariya tsariya na gudu bayan da abubuwan da suka gudana tsakanin masu kare mai laifi ko wanda ake tuhuma da lauyoyi a zan daga zaman wannan shari'a sai zuwa nan da kwana shida wato tara kenan ga watan muharram na gode musulunci kuma ita shari'ar musulunci ba a yanke ta sai an yi bincike an tabbatar da gaskiyar al'amari sannan ake zartar da hukunci akan gaskiya duk da haka zan kirɗe mana miki godiya ta musamman saboda irin taimako da kika bamu wanda gaskiya mu ba abin da za mu ce musamman ma lokacin da muka ɗauka ƙara. Haka saboda kin ɗauki ɗaukar 'ya'yanki a lokacin kuma mun zama makafi sai kin kasance mana jagora ba komai kawai abin da nake so ku yanzu ku ƙara ku gwiwa ku tsaya ku yi don ku jira da ku gani wata ku ne a kai Allah mun gode ya na ka zo abubuwan da suke damu wato duk da yake dai ban gaba da muhammad ba to amma da kai da shi duk ɗaya ah, yanzu ba da ka duba a ce wai karamin yaro karamin lauya wani wasu yake nema ya bada wasa da hankali da girmanmu da iliminmu ana nema game da irin abin na lauyoyi wata drama da suke yi suna wahalar da mutane wai a ce duk tsawon lokacin da aka ɗauka ana shari'a nan wai ba a taɓa cewa alhaji hamisu yana samu taɓa hankali ba wai sai a wannan shari'a da aka yi wannan ya rena hankalin ya yi yawa alhaji ban karin numfashinka ba a takaice abin da ya faru shine shi kansa barista suleiman sai dai nemi izini a kotu domin ta tabbatar cewa ta bashi izinin da zai je bincike malam hamisu a asibiti don a tabbatar cewa yana da hauka ko ba shi da hauka bayan kotu ta yadda da wannan kotu ta haɗa mu da mu da su aka je asibitin nan likita ya auna ya duba kuma ya rubuta report cewa kwata-kwata malam hamisu yana da wannan tabin hankali da ku aka je asibitin ma ke wani kuwa da mu aka amma alhaji ka kwantar da hankali saboda abu guda likitan nan da ya auna shi ya ce wannan tabin hankali da yake da shi tabin hankali ne na wucin gadi wato na ƙanƙanin lokaci sakamakon wata damuwa ko wani abu da yake damu ko ya sa wannan wanda idan aka janye wannan dama ko aka ba shi wasu magunguna da kulawa to wannan taɓa hankali zai tafi saboda ka wannan ya nuna cewa kwata-kwata shaidar da likita ya bayar a kotu sam ba zai canja hukuncin da aka yanke malam hamisu a baya ba saboda mun san abin da muke yi kwantar da hankali to ko ma dai ne ni dai barista ina sanar da idan aka sake aka yi wata shari'a amma abin da nake so ki gane dakto shine mu ba tsari irin na aikin mu eh, duk wata shaida da muke ganin cewa za mu kai ta mai shari'a ya gamsu da ita za mu iya kai ta musamman ba aka dubi wannan bawa Allah ba hali da yake ciki na yadda da maganar ka amma kana ganin yin hakan a ɗauki mara lafiya mai taɓin hankali a ce a kan shi ku ta yi haƙuri wanda zan gabatar tana da lalura yanzu na so a kira mu ummi hamisu Yeah, Abba, me yasa baka zo ka duba ni ba? Ya hakuri, ya hakuri, ya hakuri, ya ya hakuri, da lafiya ne. Ummu, an zama. Ummu.

to ummi a matsayin ki na yar gayu haka da kin gama makaranta me zaki wallahi kuwa kaman ka sani <laughs> da na gama zan yi aikin lista zan gama allura a da abana a da wancan mai gidan mu ko ko ka so ma <laughs> ke kina kallo na ya kini shi ba ki zo na yi fushi kin ga dawo nan zo ki dawo dawo أبا متفرد متفرد ta yi nazari matuka na dukkan bayanan da aka gabatar a gabanta daga ɓangaren wanda ake tuhuma da kuma ɓangaren masu neman haƙƙi tuhuma ta ɗaya cikin tuhuma biyu da ake wa malam hamusu wadda ita ce kashe malam tanko da ya yi to malam tanko ya cancanci kisa walau an kashe shi ko ba a kashe shi ba a kashe yake saboda faɗar ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya ce waɗanda suke abkar da fasadi a bayan ƙasa ku kashe su ko ku tsire su ko ku yanke musu hannuwa da ƙafafuwa kamar yadda yake a rubuce kuma a cikin furu'a an yadda a kashe kashi ɗaya bisa uku na al'umma matukar wannan kashe biyan za su samu zaman lafiya don haka kisan da malam hamisu ya wa tanko a wannan caji da ake masa kotu ta sallame malam hamisu ba shi da laifi don dama shi gawa ne tuhuma ta biyu wadda ake wa malam hamisu ita ce ba shi ne mutumin da ya kamata ya kashe malam tanko ba duk da an yanke wa tanku hukuncin kisa to a wannan tuhuma kamar da ubangiji ta baraka wa ta'ala yake cewa idluhu a qarabu to yi adalci ya fi kusa da tsoron Allah ya fi ibada tsoron Allah don haka kotu za ta yi adalci za ta duba sakamakon bayanai da aka gabatar a kotu da kuma bayanin da shi likitan ya zo ya yi da kansa a gaban kotu cewar malam hamusu an auna an yi amfani da dukkanin hanyar da ya kamata a yi ta iliminsu an gano cewa yana da taɓin hankali to a wannan caji da biyu da ake masa wanda ya cancanci a kashe shi ba don an samu wannan hujja ta baya ba to manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce rufi alƙalamu ala talatin almajanunu walmanan wasagir ma'ana an ɗauki alƙalami ba a rubuta laifi a kan mutum uku mahaukaci mutumin da yake bacci da yaran da bai balaga ba duk abin da suka yi ba a rubutawa bisa wannan dalili ne ya sa kotun nan ba za ta yanke wa malam hamisu hukuncin kisan kai ba don haka mun fake da wannan a matsayin hujja za mu kyale malam hamisu illa iyaka wani sassa da suka ba da dama kotu ta masa ladabi to kotu za ta ɗaure shi tsawon wata biyar domin ya ƙara hankali saboda gaba wannan shine karshen abin da kotu ta yi akan wannan kes na malam hamisu

kula da shi wajen ba ta tana sha domin kin san har yanzu ba gama samun lafiya ta yi ba yanzu a kula Allah dole ai ya zama aiki na dole ne ma an kula da ita game da magana da na gaya mahaifin a hada da roƙon Allah domin kin san wannan aiki ba na asibiti ne gaba daya a dinga hada da roƙon Allah ana yi ta Allah wani aiki nake so a yi min wanda baya bukatar a kuskure a kan ba na suna na bayyana muku wani irin aiki za ku sai na nuna muku hotunan mutanen da nake so aiki a kansu ina da faɗa muku aikin nan baya bukatar a kuskure a kan abu a yi mu da kuskure ma zai fito ba ja shi zan yi wasu domin gudun na gaba kan cikin kuskure a nan ka san mai na san ka na san yaran ka na san aikin da za wanda ba za ku ba na san Allah ne labarin da da yana ya wannan ba wata matsala ce babba ba je daga mota in nuna muku hotunan da nake son aiki a su da kuma irin aikin da nake so sannan sai ku magana ku jira a nan alhamdulillah a'a Allah da yau ba tare kuke da mutuniyar ba malama ba amina eh malama amina ba wani samu to ni mun da kira da mu zama kwarai to ai ka yanayin aikin kuma sai aka tura ta wani guri to to to to to tun da alƙawari na cewa gaskiya ne aikin naku ne wai madalla za ki tarba mana asiri wai dama baba kamar wannan magana da muka yi na karɓo wasiƙa wannan a takardar ce tabbatar da aikin to an saka da alheri nan aiki yanzu ni da gaskiya ka dai matsa kana ta yi ni da nake ganin ni na ina ganin barin shi shi yafi da ai abu ne wanda irin ku a ce sun daina yin aiki na gwamnati sai dai in ya zama bayan da za a yi saboda mutumin da aka ce yana ba da gudunmawa ta musamman a cikin jama'a to a asarar sai dai in dai kuma an rasa shi ne Allah taimaka mu da taimaka mu ba ma da mu na gode na gode Allah kina ta buje ne wala ne a wani ka san mutumin da ya saba zuwa ya ga mutum kuma yau ya zo ya tarar baya nan ai ya na aike Allah sa aidan bari ruwa ko ba sa nan ja masu Allah ga an yi sa'a ba karama ba yarinyar nan lalurarta a'a ba wata wacce za ta fi karfin mu bace yawwa alhamdulillah alhamdulillah rigici ne da motsuwa wannan abu duk mai sauki ne to shi mm. to in Allah ya yarda yanzu za mu yi mata addu'a to madalla da kuma rubutu da nake ta yi da kafin ka zo goma na. to ka riske ni ban hada ba eh. amma yanzu abin da za a yi eh. za mu yi mata addu'a ka tafi da ita yawwa rubutu kuma gobe sai ka zo ka ba komai idan muka guda muna ganin saboda idan kun tafi da ita kuna tsammanin Allah ya da daga wannan shi kenan ba sai Allah eh, ya karɓar rubutu ba abin da za a yi ko mu je in ɗaukan mana drop ɗin taxi sai mu tafi kin ga malam kullum ai ta wahala da ni kullum eh? watan ya zama dalili ne don cewa wannan malami ya ce yau dai a a karɓar rubutu ba don haka ba wallahi da kowa ma zai sai ya huta tukun dole ne mu tafi kuma ga dora mutu wahala ne da yawa ce babu kuma ni daga nan ba wani wannan ofis zan koma

eh duk zan sashi daga aiki sun wasan yana dan wallahi wanda duk da mai gida sai ga baki wallahi dole ne wannan wallahi dole ne suna tashi ka tashi Hamisu. Kada ka taɓa tunanin zan manta da na da jinin ɗan uwana. baristoci suleiman da amina kun yi kokari amma yau za ku gane kuskuren kudu ba. abin da ka san ka iya ko za ka yi hmm. hasbiyan lahu wa ni'mal wakil a kanka ni'mal maula wa ni'mal nasir to gaba ɗaya a kanku ya kuma fa mai karatu na gaba ku yi haƙuri to haka fa su gama yi muku dan ai ba filin wa'azi ne sai ba inda ba Allah kai kai me ya faru Malam Hamisu lafiya ikon Allah ni bawan Allah ne na zo wucewa ne sai na ga an tsare bayan Allah za a aikata ta'asa sai na ce aiko ba na wuce ba bari in tsaya in ji me ya faru wucewa ka zo eh mala akan hanya nake da zo gare ka hakan ta faru Hamisu ne nan to yanzu mu Allah idan na wuce haka na tafi ranar gobe kiyama ranar tsayuwa kenan me zan ce wa Allah na ga za a yi kisan kai na wuce dan ni wannan tsayawa ta ku naga kamar hakan ne ko eh ya kamar kai ga da wa'azi ne idan nan nan baya kana so ka yanzu mai faru ya mutu amana ta wuce hmm. an daure dan uwana hmm. ya dade a gidan yari hmm. sannan bayan dan uwana ya fito ya kashe shi don haka babu abin da zai sa rabu da wannan mutum za a ƙara barna dawaki yaya sunanka ne Suna sunana sallam malam sallam yanzu ya ilahi idan kai aka yi wannan laifin wani irin hukunci za ka yi kai ha ba sallam a duba allah a yi tunani wannan bawan Allah na san shi kamar yadda na san yunwa cikina bawan Allah nan idan kai ne ka shiga halin da ya shiga ciki a halin yanzu bawan Allah kai kanka da ba ka yi masa yadda kake so kai masa yanzu ba bayan haka kuma dalilin da na san wannan bawan Allah saboda sanadin wannan yarinya tasa da aka yi lalata da ita ta shiga ta samu taɓin hankali yana zuwa wurina ina karɓar rubutu shine dalilin duk abin da bawan Allah na yake ciki na sani a dubi Allah a yi tunani za a mutu ranar gobe kiyama tsaya gaban Allah sallam malam ban katsi numfashinka ba a matsayin sallo na babban mutum kuma a matsayinsa na mutumin da yake kamar haka ai bai kamata ya mana abin da ya mana a yanzu ai mu ma ɗaukaka ƙara muka yi muka ci nasara shi ma ai akwai kotun koli ta kasa ai kamata ya ɗauka ƙara baya mana wulakancin bai mana yanzu ba abin bai dadi ba abin bai daɗi ba sallau yanzu abin da nake so kafin in ci gaba me yi salati goma ga annabi salati goma ga annabi in yakadin lazina kafaru ya zala kuna ka bi absira illan ma sami wa zikira wala

bi munzali waya haƙuri ya zo hankali yana yin kyalkyali. idan sa da tozali haƙora na sana kyalikyali mai sansana baiwa daga zuciya ay, qué ay, eh. an biya da kike wa mijinta ba